ko hawansa ke da wuya ya canza kuɗin ƙasar da gyara wasu dokokin mulkin Najeriya. Kwana bakwai ya bayar domin kowa ya mai da sa duk domin yaki da cin hanci da rashawa da Najeriya ke fama da shi a lokacin. Kai wannan canji ya yi sanadiyar talacciyar mutane da dama ya haukata kuma ya yi sanadiyar rayukan wasu. Komai da lokacinsa tun da shi ma janar gida ne suka masa juyin mulki a Agustan 1985 kuma aka tsare shi na tsawon shekaru uku amma iyalansa na kai masa ziyara. A Disambar 1988 aka sako shi sakamakon mutuwar mahaifiyarsa. A nan ne ya haɗu da matarsa ta biyu Aisha Halliru. shekara guda aka daura auren nasa a tsarin musulunci aure daɗi kai da gani ka san akwai soyayya tsakanin Aisha Halliru da Muhammad Harbu bai ƙara dawowa ba sai bayan da aka halatta demokradiyya a Najeriya uku Buhari ya tsaya takara a jami'ar ANPP mai adawa da PDP Ubasanjo. Buhari ya sha kayi a hannun Ubasanjo da kusan ƙuri'u miliyan 11. Hakan ya sa Ubasanjo ya zama shugaban ƙasar na shekaru hudu. A 2007 Buhari ya ƙara tsayawa takara a sa inda suka karara da ɗan takarar PDP Umar Musa Yar'adua. Kaso 18 na ƙuri'u ya samu Yar'adua kuma ya samu kaso 70 na ƙuri'un mutan Najeriya. Muhammadu Buhari ya yi turjiya game da sakamakon amma duk da haka Yar'adua ya yi adinsa cikin aminci. A 2010 Muhammadu Buhari ya canza sa zuwa CPC domin ganin yayi nasara a zaben 2011 jam'iyya ta bashi takara inda suka kara da Goodluck Jonathan nan ma fa bukata bata biya ba dan ka iya sha a hannun Jonathan da kusan ƙuri'u miliyan 22 Abun kare mai buri bai hakura ba har zuwa 2015 yayin kamfen mai kyau da alƙawurrukan da yake ganin za su canja Najeriya yan matan Chibok ya karcin hanci da rashawa mai da litar fetur 50 kammala tituna da kawata birane inganta lafiya da tsaro samar da kwanciyar hankali da ingantaccen ilimi bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da sauransu da alamun ƙudurorin nasu sun ɗau hankalin 'yan Najeriya domin ko ya samu nasara a wannan wannan lokacin ya kare dan adawarsa Jonathan. Jonathan ya kalubalanci Buhari ya kawo takaddun makarantarsa. Baba ya ambata sun lalace a lokacin da aka masa juyin mulki a 1985. Abubuwa kala-kala na siyasa da ba za mu bi kansu ba. Lokacin da Buhari ya shiga ofis Najeriya na fama da matsalar Boko Haram. Ta kansu kuwa ya fara ka da soja ya san duk hanyar kawo tsaro sai da ya hana su sakat. Abin ya yi wa 'yan Najeriya daɗi kwarai addu'a suka dinga masa da fatan alheri amma matan Chibok ba su samu dawowa ba. Watanni kaɗan rashin lafiyar Buhari ta tashi a 2016 inda ya shafa kwanaki a UK yana karɓan magani. 2017 da 18 har zuwa 2019 a kwance aka yi mulkin. Yakinin mutane kan Buhari yasa suka yi masa tazarci ai ko maimakon tsoho ya ci gaba da aiki sai aka samu akasin haka. Abin ba daɗi sama da mutane miliyan hamsin ne suka faɗa, talauci da kuncin rayuwa a lokacin. Magana Fetur dai ba zan yi ta ba dan abin zai bata wa mai sauraro rai. Najeriya ta shiga halin ni su da tangal-tangal da mabambantan abubuwa ya kammala shekarun mulkin nasa ya kuma yi wa mutane ban kwana da canjin kuɗin da ya ƙara talauta al'umma. A shekaru takwas na mulkinsa ya ƙoƙarta cika wasu alƙawari aurarrukan amma da dama ba su samu cikawa musamman na mai da man fetur naira hamsin da inganta al'umma sai aka san haka da aka samu a zaben 2023 Bola Ahmad Tinubu ya nasarar lashe kujerar kasar shugaba Buhari ya mika wa Bola Tinubu mulki a 29 Mayun 2023 inda ya koma gida ga iyalansa da gonakinsa domin ci gaba da raya shanu da noma tarihin tsohon shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari wani tasiri rayuwarsa ke da ita gare ku wani alfanu kuka samu a mulkinsa wani kalubale kuka samu a mulkinsa a jakalma ɗaya taggaba wa Buhari har a comment section